الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بها يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi sha ɗaya ko sha biyu ga watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul taharim yau za mu tashi farkon suratul mulki ko suratul maliki suratul mulki ko suratul maliki ita ce sura ta 67 cikin jerin gwanan surori na alkur'ani mai girma idan ka ɗauko lissafi daga sama suratul maliki makiyatun suratul maliki makiyatun an saukar da ita ne a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina watu samma aidan alwaqiya kuma ana kiranta har ila yau da suratul waqiya wal munjiya kuma ana kiranta da sura al munjiya wa tud'a fi at al mani'a malai yace kuma dai ana kiranta cikin at-taura da al mani'a kenan wannan ya nuna ambatanta ya zo har a cikin littattafan da suka gabata li'annaha taqi wa tunji min azabil qabri domin tana tsarewa kuma tana tseratarwa daga azabar kabari ga wanda ya luzumce ta kuma ya kiyaye ta mala yace wa an abdullah ibn Mas'udin qala an karko daga Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace hiya almani'atu min azabillahi ita mai hanawa ce daga azabar Allah wa hiya fit tawrati suratul mulki ko suratulmaliki maliki a attaura ma an kira ta da suna suratul mulk ko suratul malik man a hafi laila duk wanda ya karanta ta a dare faqad akthara wa atnab hakika ya yawaita bauta kuma ya tsawaita tilawa mana baka cewa bai yi tilawa ba wa an ibn abbas qala daga abdullahi dan abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wadittu naso anna tabarakal mulk hakika suratu taba suratu tabara ko suratul mulki fi qalbi kulli mu'min a ce kowane mumini ya haddace ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan abbas wa hiya salatuna aya kuma ayoyinta guda 30 ne sai dai wannan asar ko wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na so ma a ce kowa daga cikin al'umma ta ya haddace suratu tabara wasu malamai suna ganin rashin ingancin hadisin to amma dai asar malam ya kawo shi anan daga abdullahi dan abbas ba tare da jingina ba tare da ambatan sanadinsa ba ko shakka babu yana da kyau da falala a ce mutum ya haddace ta ko dan waɗancan abubuwan da aka ambata wahiya hiya salasuna aya ayoyinta guda talatin ne wa mawdu'u har ra'isi abinda ta sa gaba wajen karantarwa at-tauhid lahu ta'ala ta Allah madaukakin sarki wa infiraduhu bil mulki da kuma bayanin cewa shi kadai ne makadaici da mulki bil khalqi kuma shi kadai ne makadaici da halitta wal in'ami kuma shi kadai ne makadaici da ni'imtar da bayansa subhanahu wata'ala imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake inna suratan fil qur'ani 30 aya shafa'at li sahibiha hatta ghufira la a cikin alqur'ani akwai wata sura mai aya 30 ta yi turjiya ta nemi ceto a wajen Allah game da wani mai yawan karanta ta lokacin da ya mutu har sai da Allah subhanahu wata'ala ya bata ceton wannan mutum a ahlus sunan duk sun fitar da wannan hadisi imamu tirmidhi yace hadisun hasan al-imamu da alhafizu hafiz diya al duk sun rawaito hadisi daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratun filkur'ani qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-janna wata sura a cikin alkur'ani ta yi ta kare mai yawan karanta ta a gaban ubangiji bayan ya mutu har sai da Allah subhanahu ta'ala ya bata cetonsa ta zama sanadiyar shigarsa aljanna to da aka karanta wannan sura yana da matukar falala kwarai da gaske kamar yadda muka ji yana tsarewa daga azabar kabari yana tsarewa daga fitinar kabari kuma yana zamowa sababi na shiga aljanna ma'ana sura takan ceci mai yawan karanta ta fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai da fassara ta daidai ya ba mu ikon amfani da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki ce tabarakallazi biyadihi almulku lalle wanda mulki ke hannunsa tabaraka albarkatunsa sun yawaita lafazin tabaraka ala wazani tafa'al malamai suka ce asalin sa min Baraka baraka shine albarka tabaraka albarkatu sun yawaita bi ma'ana takafaratul barakat wal khairat ubangiji yana ba mu labari kan cewa albarkatunsa suna da yawa alkhairansa suna da yawa mu nemi albarka a wajensa ta hanyar yi masa da'a mu nemi alkhairi a wajensa ta hanyar kiyaye ka'idojin addininsa da haka Allah kamar labari yake mu gaba da haka domin kalmar tabaraka malamai suka ce kabar ne labari ya kunsa kamar yadda Allah ya ce tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram nan ma labari ne kamar yadda ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin nan ma labari ne kamar yadda yace fa tabarakallahu rabbul alamin daka tabarakal ladhi bi yadihi mulk lalle wanda mulki ke hannunsa albarkatunsa sun yawaita labazin almulku ana nufin mulki ubangiji subhanahu wataala shine mai mulki kuma shine mai bada mulki kuma shine mamallaki subhanahu wataala walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u bi in alkhair innaka ala kulle shay'in qadir Allah subhanahu wataala shine mamallaki alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim maliki ko maliki yau yawmiddin idan kana neman mulki ka neme shi a wajen Allah domin a hannunsa yake idan kuma Allah madaukakin sarki ya so ya baka mulki duk duniya in ta taru ta ce a'a bata isa ta hana ba domin ba ita ke bada mulki ba Allah ke bada mulki duk duniya kuma in suka taru suka ce za su naɗa ka Allah kuma bai naɗa ka ba ba kuma wanda isa ya naɗa ka daka almulku lillahi mulki na Allah ne shi ke ba da shi shi ke kwacewa shi ke miƙawa shi ke ɗaukakawa shi ke naɗawa shi ke kwancewa shi ke ɗorawa shi ke saukewa subhanahu wata'ala a duniya Allah ya wa bayi mulki amma a lahira mulki zai tattara ya koma ga Allah almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman mulki a wannan rana na gaske lirrahmani yana ga mai rahama wa kana yawman alal na asira wannan rana ce mai tsanani ko ga kafirai yawma hum barizuna la yakhfa ala allah minhum shay liman mulku al yawma lillahi al wahid al qahhar to da haka Allah subhanahu wataala shike baiwar mulki kuma mulki dungurungun a hannunsa yake mala yace tanazzaha an sifatil muhdathina ubangiji ya tsarkaka gaburan sifanta shi da sifofin halittu allazi biyadihi almulk wanda mulki ke hannunsa fi tasarrufihi wanda kai komo da gudanarwa duk a gare shi yake na almulk mallaka as-sultan shine isa wal qudra da iko wal amr da umarni wan nahyi da hani wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai babu abin da ke gagararsa cikin dukkanin abin da aka ambata daurawar ko saukewar nadawar ko kwancewar ba da mulkin ko kwacewar wannan duk iko ne na Allah ba wannan ba kadai duk wani abu ma da ka sani a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ke gudanarwa iko ne nasa subhanahu wata'ala allazi khalaqal mauta ubangiji shine wanda ya halicci mutuwa mala yace fi duniya ana nufin anan duniya wal hayata kuma ya halicci rayuwa fil akhirah in an je lahira aw huma fi duniya ko a wani kauli na malaman tafsiri suka ce mutuwar ana nufin ta duniya rayuwar ma ana nufin ta duniya domin suka ce mutuwa biyu ce rayuwa ma biyu ce rashi ma'ana lokacin da ba a haifi ɗan adam ba a halin matacce yake domin matacce shine wanda baka ganin sa to shi ma ɗan da ba a haifa ba baka ganin sa matacce yana babu ɗan da ba a haifa ba ma yana alamu zari yana babu to da nan kamar a matsayin mutuwa ce daga baya kuma sai a zo a haifi mutum ya zo ya rayu a wannan duniya kaga wannan rayuwa ce ta zahiri daga baya kuma ana nan ana nan ya ya sake mutuwa kuma ana nan ana nan watan wata rana Allah ya tashe shi bayan ya yi kwanciyar kabari a lokacin tashin alkiyama da haka waɗansu malamai sun ce almauta wal hayata anan ana nufin mutuwa da rayuwa farko wanda bayan su kuma akwai almauta akwai kuma wata alhayatu din shine Allah ya ce fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta kaka za ku yi musu ikon Allah alhalin da ku matattu ne abin nufi da babu ku ba halice ku ba a ahayakum sannan ya zo ya rayar da ku ma'ana aka haife ku ya samar da ku a doron ƙasa thumma yumitukum kuma zai zo ya kashe ku a yayin da ajalin kowa ya cika kuma yuhyikum sannan kuma zai zo ya sake raya ku a lokacin tashin alkiyama kuma ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma shi yasa kafirai da kansu sun yadda da wannan ko a lahira a cikin wuta in ane musu azaba za su nemi ceton ubangiji ta hanyar tawassuli da wannan abubuwa na aikin Allah wa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atrafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil za su ce ya ubangiji kai ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu mun yadda da laifuffukan mu shin muna da wata dama da za a ba mu iko mu fita daga wannan wuta mu koma duniya don mu gyara aiki da haka dai mutuwa biyu ce rayuwa ma biyu ce mutuwan nan biyu da rayuwan nan biyu duk Allah ya yi su ba wani wanda ya yi in ba Allah ba Allah zai kalakal mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa kuma shi ya halicci rayuwa to me hikimar halittar mutuwa me kuma mu hikimar halittar rayuwa ubangiji sai ce yabluwakum dan ya gwada ku ayyukum ya ga wane ne daga cikin ku ahsana amalan zai fi kyakkyawan aiki an gane ko malai ce fa nutfatu ta'arudun laha ko tu'radu lahal haya dugon mani a farko yakan zo ya rayu wa hiya ma ihsas ya zama yana motsi wal maut wanda kuma kishiyar haka shine mutuwa aw adamuha ko kuma rashin haka shine mutuwa kaulani maganganu guda biyu na malamai wal khalq haka halitta ala sani a bisa ga mataki na biyu bi ma'anar taqdir waɗansu malamai suka ce shine kaddarawa Allah ya haka ne liyabluwakum ay liyaktabirakum dan ya gwada ku ya ce a rayuwar duniya ayyukum ahsanu amalan waye wanda zai fi kyakkyawan aiki daga cikin ku ma'ana Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa ya kaddara wa mutane mutuwa ya kaddara musu rayuwa duk wannan hanya ce ta jarabawa dan a tantance waye zai yi abin da ake so waye zai yi abin da ba a so waye zai bi hanya mai kyau waye zai bi hanya mara kyau domin a ƙarshen haka kuma akwai hisabi zai zo yana nan kowa yana jiransa za a zo a yi hisabi duk wannan rayuwar da kai a duniya me ka aikata a cikinta sai an tambaye ka ya ka gudanar da lokutanka ya ka gudanar da damammakinka na rayuwa wadatar da Allah ya baka iyalan da Allah ya baka ƙarfin isa da mulki kuɗi lafiya komai sai Allah ya tambayi bawa domin Allah ya bamu ne don ya jarraba mu wani an jarabce shi da kuɗi wani an jarabce shi da talauci wani an jarabce shi da mulki wani an jarabce shi da shi ba zai mulkin ba sai dai a yi ta mulkarsa da wanda aka ba mulki da wanda ba a ba mulkin ba dukkan su jarabawa ake musu da wanda aka ba lafiya da wanda aka dora masa cuta dukkanin su jarabawa ake musu da wanda aka ba shi ɗaukaka ko wadata da wanda aka jarabce shi da talauci dukkanin su jarabawa ake musu jarabawar shine a gawa zai fi aiki mai kyau yau da dama kuɗi za su zame maka hanya ta taimakon kanka da kanka da kuma addininka da kuma gina rayuwa mai kyau don ka je ka game da mahaliccinka yaso da dama wani da a bashi kuɗi gwanda a bashi cikin talauci talauci ya fi masa alkhairi domin inda kuɗi ba zai bauta wa Allah ba amma talaucin da aka jarabce shi da shi shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya san ya fi alkhairi gare shi to da ka sai a ga kamun ludayinsa a halin talauci wani kuma wata ran a jaraba shi da talaucin ana nan ana nan kuma a tsamo shi daga cikin talakawa a mai da shi cikin masu kuɗi diddan a jaraba shi lokacin da bai da kuɗi dukkanin wani mai kuɗi a wajensa mugu ne a zalimi ne zaginsa yake to yau gashi ka shigo sahun su sai a ga kai ma ya kamun yinka lokacin da shi bai ci zaɓe ba ba wanda ya iya to yau kuma gashi ya ci zaɓe shi ya iya to shi ma nan jarabawa ce lokacin da bai da shi ya ba Allah lokacin da yake da shi ya kiya ba Allah kowa da kake gani a duniya ubangiji subhanahu wataala jarraba mu yake wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim to Allah subhanahu wataala yana jarraba bayi kuma ka sani cewa duk abin da ka aikata zaka mutu lokacin da ka mutu aiki ya kare za ka yi kwanciyar kabari wani hutu ne na kujiba kujibar duniya da aka yi ila a duniya kana ta cewa ba hutu duniya ba hutu ko sunan wani yau faɗa can gobe tashi can kwanciyar kabari tana nan tana jiran ka hutu ne in ka shirya wa kanka idan baka shirya wa kanka ba kuma ka wahala a duniya kuma za ka shiga ƙarƙashin ƙasa ka sake shan wata wahala sannan uwa ubar wahalar da tafi kowace kuma ita ce in an tashi alƙiyama idan makoma ta yi muni ta zama ita ce wuta Allah ya tsare mu to da Allah ya ce fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim kuma yace wa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im ma'ana idan dai mutum ya gina wa kansa rayuwa mai kyau ta hanyar imani da aiki nagari da kwanciyar kabari da duk abin da zai biyo bayan ta tun daga kan mutuwa dukkanin su hutu ne a gare shi amma idan kishiyar haka kuma ta kasance to ko shakka babu wahala ce da azaba da kuna da kuma halin kakanika ya Allah ya tsare mu daka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala malai ce ai ahsanu da'atan mimma kana khalisan sawaban abin nufi waye zafi kyakkyawan aiki na da'a ga Allah mimma kana daga abin da ya kasance khalisan yayi shi bisa ga Allah sawaba dan Allah shine bisa ga ikhlasi sawaban kuma bisa ga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai wal khalisu abin da ake nufi da khalis da Allah ya ce ala lillahi dinul khalis ya ce ai idza kana lillah shine abin da aka yi dan Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din kuma ya ce balillaha fa'budhu mukhlisan lahu din an gane ko to da haka al-ikhlas cikin ibada shine kai abin dan Allah ba dan wani ba to sannan was-sawab kuma abin ya zama daidai shine idza kana ala sunna idan ya kasance bisa ga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana aiki baya wa kyakkyawa ko mafi kyau sai an gina shi akan wannan ka'idar na farko ya zama an yi dan Allah na biyu ya zama an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk kafin wannan sai an samu sharaɗin cewa Allah ne ya ce a yi domin akwai mutanen da suke yin abu kuma su yi ikhlasi a cikinsa amma matsalar asali ma ba Allah ne ya ce a ba an gane ko akwai kuma mutanen da suke yin abu Allah ne ya ce a yi kuma sun yi ikhlasi amma da suka tashi yin kuma sai suka yi gaban kansu ba su kwaikwayi annabi ba to duk inda aiki ya samu wannan matsalolin Allah ba zai karɓe shi ba domin shi ya ce ahsanu amalan mafi kyan aiki yake so ba mafi yawa ba aiki kuma baya zamowa mafi kyau sai ya zamo khalis sai ya zamo sawab ma'ana an yi dan Allah kuma an yi koyi da annabi shi yasa annabi ya tanana ta mana sallu kama ra'aytumuni usalli ku kuyi sallah yadda kuka ga ina yi domin duk sallar da ba akwai kwaikwayi annabi ba a cikin ta Allah ba zai karba ba ku zo anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku daga gare ni matukar baka koyi aikin hajji ba daga wajen annabi in kai Allah baya so shi yasa Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada da amalan salihan da ahsanu amalan duk abu ɗaya ne da haka aiki ya zama nagari shine ya zama an yi dan Allah sannan ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana dai alkitabu da sunna sun taso alkitab ya zama Allah ya ce ayi a sunna kuma ya zama an kwaikwayi manzon Allah domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira to sannan malamai suka ce abinda wannan aya take nunawa ba wai yawan aikin ba kyansa cika sharuɗansa ya so da dama su mutane yawa ya fi ɗaukar su ba kyau ba shi kuma Allah ba yawa ke ɗaukarsa ba kyau bahaushe ma ya ce da haihuwar yuyuyu wanda ɗa ɗaya kwakwara ba wai ka kwana kana zikiri ba madalla da haka amma wa ya koya maka haka wa ya ce maka wannan ɗin zikirin ne daga bakin wa ka kai da Allah ya gaya ma kai baka isa Allah ya gaya ma magana kai da shi ba domin ba wani ɗan adam da ya isa Allah ya magana da shi in ba annabawan da ya zaɓa ba وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وما كان الله ليطلعكم على الغيب baya yi wa Allah ya gaya maka abu kai da shi dole yakan sa annabawa su zama su ne gada wanda in an ƙetara za a sadu da shi matukar ka ce ba za ka hau wannan gada ba to ba za ka ƙetare ba hawa gadan kuma shine ka bi abin da suka zo maka da shi ka yi koyi da su ka nemi jin ta bakin su domin su Allah ya yarda da su kuma shi yake gaya musu manufofinsa su kuma su isar ga sauran bayi da haka ubangiji ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa lallai shi Allah al-azizu mabwayi ne intiqamihi wajen danƙasa mimman asahu ga duk wanda ya saba masa al gafuru sannan mai gafara ne liman taba ilahi ga wanda ya tuba zuwa gare shi an gane ko sai Allah ya ce mi الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من Allazi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya halicci samai guda bakwai dibakan wata kan wata an gane ko kamar yadda Allah ya ce waja'alna fa wa banina fawqakum sab'an shidada an gane ko a wata ce mu muka sanya hawa hawa na ginin sama fauqakum a sama da ku to da ka Allah da yake da mulki Allah da ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada bayansa ya gawa zai fi kyakkyawan aiki shine dai wanda ya halicci sammai guda bakwai malai ce qala al-biqai al-imam al-biqai yace bi haythu yakunu kullu juz'in minha mutabiqan lil juz'in min al-ukhra abinda ake nufi kowace sama dayar tayi daidai da dayar wala yakunu juz'un minha kharijan an zalik ba yadda za a yi ɗayar ta zama ta fita daga ƙarƙashin ɗayar da aka shirya sama ta ɗaya sai aka biyo ta da sama ta biyu ta rufe ta daidai da daidai aka biyo da sama ta uku ita ma haka har zuwa sama ta bakwai wannan shine ma'anar dibaqan qala al-imam al-biqai ya ci gaba da cewa wa hiya la takunu kadhalika illa an takuna al ard kurawiyya yace fa sama ba za ta yi ta zama bisa ga wannan tsari ba sai in ya zamo ƙasa tana bisa ga kamanceceniya ne irin na kwai shine abin da malamai suke kira kurawiyatul ardi Waɗansu su ce a'a ƙasa duniya ta yi kama da ƙwallo amma bincike ya nuna ba kama da ƙwallo duniya ta yi ba duniya ta fi kama da me ƙwai to irin yadda kaga ƙwai yake ƙasansa a tsuke tsakiyarsa ya yi faɗi can saman ma ya tsuke suka ce kamar haka duniya take to sannan kuma sai aka biyo da sama wata kan wata aka rufe ta da shida da ita shine Allah ya ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha hari zuwa karshe da aka yace sama ba za ta zamo wata kan wata ba sai in kasa ta zamo da shakali irin na kwallo ko shakali irin na kwai was sama'u dunya muhitatun biha saman duniya kuma ta zo ta lullube ta ihadatu qishril baydati min jami'il jawanib irin lullubewar bawon kwai da yake wa kwai ta kowane bangare wasaniya sama ta biyu ko muhidatun bid dunya ita kuma ta kewaye duniya baki ɗaya wa za ila ay yakuna al-arshu da haka da haka dai har zuwa akai ga al'arshi wanda shi kuma ya lullube ko ina da ko ina wal kursiyyu alladhi huwa aqrabuha bin nisbati ilayhi kai hatta da al-kursiyyu wanda shi kuma kursiyyu ya fi kusa da duniya sama da kusancin da al'arshi yake da shi zuwa ga duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka halqatin mulqafi fala wanda girman kursiyu da dukkanin sammai da kasai in an dukulkule aka jefa su a cikin al'arshi kamar zobe ne a jefa shi a cikin kurman daji da haka fa ma nukun bi man fawqahu to ina tunaninka ga wanda shi kuma yake saman su baki ɗaya shine Allah ma'ana ubangiji ya halicci halittu masu girma dan ya nuna mana girmansa domin ko shakka babu Allah da ya halicci duniya wanda kowa ya san duniya tana da girma ya gina mata sammai guda bakwai a kanta wanda kowace sama ta fi ta kasanta da duniyar baki ɗaya har ga al'arshi wanda shi kuma ya fi su gaba ɗaya shi kuma Allah yana saman al'arshi wannan ya nuna ubangiji zatinsa ya fi waɗannan dukkaninsu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani bayahude da ya zo yake gaya masa yace na karanta wata aya a cikin attaura ta daure mun kai kuma ta bani mamaki ta gigita ni a attaura an ce a ranar lahira Allah zai rike dukkanin duwatsun duniya baki ɗaya da ɗan yatsa ɗaya zai rike ƙasa baki ɗaya da abin da ke kanta da ɗan yatsa ɗaya zai rike bishiyoyi baki ɗaya da tsirrai da ɗan yatsa ɗaya zai rike kekuna da ake da su gaba ɗaya na duniya da ɗan yatsa ɗaya sannan ya wa kansa da kansa kirari ya ce anal malik wa anad dayyanu ni ne mai mulki ni na isa in saka wa kowa ina masu mulkin duniya da ba yahuda ya zo yana firgici yana tsoraci yana makyarkita yana gaya wa annabi manzo Allah sai ya dariya dan ya nuna wannan abun mu a wajen mu ba ko bane sanin girman Allah a wajen musulmi wanda ya karanta alqur'ani yo musamman ma annabin da aka saukarwa wannan abu ne mai sauki sai manzo Allah ya karanto masa aya a cikin Qur'ani wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi da haka wannan yana nuna mana da girman Allah subhanahu ta'ala, ubangiji subhanahu ta'ala sama yake da dukkan bayinsa ya ɗaukaka ɗaukaka ta isa ɗaukaka ta iko ɗaukaka kuma ta girma da buwaya subhanahu ta'ala. da haka Allah ya halicci sammai guda bakwai wata kan wata kuma ya lullube su da al'arshi sannan shi kuma ya daidaita akan saman al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawul ba za ka ga fi khalqir rahmani cikin halittar mai rahama ba min tafawutin wani zobiya wani cikas ko wata matsala ai lahunna aw hinna na waɗannan abubuwan da aka ambata na sammai ko wasunsu ma'ana duk abin da Allah ya halitta in ka kalle shi zaka ga halittar da aka yi masa ta dace da shi shi yasa Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda ya iya halitta duk wata halitta da Allah ya in ka canja yadda take ba za ta yi kyau ba mun sha buga misali da wannan yanzu waɗannan samman da za a taɓa su koyaya abin ba zai yi kyau ba yanzu a ce taurari su dawo ƙasa ana taka su ba za su yi kyau ba rana ta dawo ƙasa ba za ta yi kyau ba ruwa a madadin ya rinka sauka daga sama ya rinka bulbulowa ta ƙasa kawai a daina damuna ruwan sama sai dai ruwan ƙasa ba zai yi kyau ba dan adam yanzu da zai koma yana rarrafe tafiya irin ta buri ba zai yi kyau ba da za ka kara wa dan adam ido ɗaya a goshi a madadin biyu da yake da su ba zai yi kyau ba da cin abinci zai koma ta hanci ba zai yi kyau ba da ba haya zai dawo ta baki ba zai yi kyau ba da za a haɗe maka da ba haya da fitsari duk su koma dubura ba za su yi kyau ba ba lafiya ba sai an yi ta komawa ana operation da yawa za ka ga yanzu wani lokaci sai a haifi yaro a ce yana kashi ta me ta hanji an yi masa kofar duburarsa ta ciki ta nan yake kashi hankalin iyayensa ba zai taɓa zama ba sai an mayar masa da wannan halittar inda Allah ya aje ta. ubangiji yana yin haka ne don ya nuna wa bayansa cewa in fada za ku canja yadda na tsara muku rayuwa ba za ku tafi daidai ba to yadda rayuwa da tsarinta baya tafiya daidai in aka saba wa yadda wanda ya yi ta yi to haka nan ka'idar rayuwar da shari'a da addini in ba abu yadda Allah ya ce ba ba za a zauna lafiya ba masu hikima sukan buga misali su ce yanzu ka kalli mota da bature ya yi ta ya mata wajen zuba mai ya mata wajen zuba ruwa ya mata wajen zuba giya oil wajen zuba ruwan birki da sauransu yanzu da zaka zo ka ce yau bari ka canja inda ake zuba bakin mai a zuba fetur a nan shi bakin mai ya koma tanki mota ba za ta tafi ba to haka dan adam in Allah ya ce masa ga yadda zai yi yaki to ko ya tafi ba zai ga daidai ba sai dai ta wahala ba zai yi ya daidai ba sai ya dawo ya bi yadda mahaliccinsa ya tsara masa to da haka wannan shine tsarin Allah subhanahu wata'ala da haka yace mata rafi khalqi rahmani min tafawutin ba za ka taba ganin wani cikas ko matsala cikin halittar Allah ba jumhuri sun karanta min tafawut al-imamu hamza da imamu al ruwaya ko qira'ar abdullahi dan mas'ud ma tara fi khalqir rahmani min tafawut babu alif sannan kuma ga shadda min tafawut mala ta tabawul wa adamu nasu ana nufin babu cikas a cikin halittar Allah kuma babu rashin dacewa duk abin da Allah yayi ya dace duk inda Allah ya aji halitta nan ya dace da ita allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangiji shi ya aje wa halitta tsarinta na rayuwa sannan kuma ya daidaita ta ya kuma koya mata yadda za ta rayu farji ilbasara ka duba ka gani ka du ka maida idanka ai a idhu fis sama'i duba sama kai kallo hal rabin min futur shin kana ganin wani tsaga ko wani eh, eh, tsatsagewa ko wani cikas ko wani mokaɗewa cikin halittar sama ana idan mutum yana so ya gane cikar ikon Allah da buwayarsa ka kalli yadda ya halicci sama ya ƙawata ta ya gina ta ya tsara ta duk kwakwakka da bibiyarka da neman ka gano matsala ba kai isa ka gano matsala a sama ba domin babu matsala ba to ka Allah da ya wannan gagarumin halitta bai samu matsala ba wannan ya nuna cikakken mai iko ne shi duk kwarewa injiniya in yayi aiki yayi aiki yayi aiki bayan ya gama tsara gini da komai ya fitar da zane an zo an aiwatar in shekara ɗaya biyu ta ya dawo sai ya gane kuskurensa waje kaza bai dace ba dama kaza muka yi waje kaza a rusa shi a mai da shi kaza kofar da take kallon kaza a canja ta ta koma kallon kaza amma sama tunda Allah ya yi ta dubunnan shekaru yadda take haka take babu inda aka samu cikas babu inda ake da buƙatar a gyara babu inda ake da buƙatar a ƙara babu inda ake da bukatar a rage idan kuma kai kana ganin akwai haka to ka duba ka gani hal tara min futur shin kana ganin waɗansu tsagogi ko waɗansu matsaloli ko wani cikas ثم مرجع البصر سنة ثم البصر إليك البصر sun marji ilbasara sannan ka sake mai da ganinka karrataini karo na biyu bayan na biyun farko ma'ana sau biyu a nan bayan kuma an yi biyu a baya malai ce karra ba da karra lokaci bayan lokaci yan kalibu ilaikal basaru gani zai juyo zuwa gare ka an, a matsayin makaskanci li adam idrakil khalal domin ba zai iya gano matsala ko cikas ba cikin halittar Allah wa huwa hasirun yana mai gajiyawa wa huwa hasirun yana mai kasawa lafazin hasira ya hasiru hasran wa hasiran wa hasuran haka imam al-qurtubi yace akan ce hasira basaruhu idan sa ya gajiya idan sa ya kasa fa huwa hasirun wa hasirun wa mahsur ma'ana idan kai kallon kai kallon karshe sai dai idan ka ya dawo yana hawaye abba ba zai iya gano wata matsala ba cikin halittar ubangiji domin babu ita saboda tsabar isa da iyawa ta Allah subhanahu wataala da haka malamai suka ce anan Allah ya yi tahaddin mutane ne ya kalubalanci mutane da wanda suka yarda da shi da wanda ba su yarda da shi ba cewa in sun isa su gano masa cikas a cikin halittarsa mana idan ka isa ka biyo wa Allah gyara cikin abin da ya na halitta ko a sama ko a jikinka ko a komai na abin da ka sani wanda Allah ya halitta ka ce ga gyara ba za ka iya samu ba to amma sai Allah ya buga misali da sama ko ya fuskantar da kalubalen zuwa ga sama malamai suka ce saboda sama ta fi fitowa fili in dubawa za a yi sai an fi ganinta sama ta fi fitowa fili a bayyane inda akwai wata halitta da za a gano cikas da matsala a cikinta to sama ce amma tun da sama ba ta da matsala to babu wani abu da zai samu matsala cikin halittar Allah domin Allah da kansa yake in akwai wani abu da zai bashi wahala a halitta to sama ce to amma tun da sama bata bashi wahala ba ba abin da zai bashi wahala domin babu wani abu sunansa wahala cikin aikin Allah a antum ashaddu khalqan am sama kuna jin kun fi wahala halitta ko sama la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar sama da ƙasa ta fi girma sama da halittar mutane ma'ana in akwai wani abu da zai wa Allah wahala waɗancan ne amma ba dai dan adam ba walakin na aksaran nasi la adamu. to sannan Allah ya ce ayi duban nan har sau hudu farji il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر ما fi في خلق الرحمن من تفاوت أبو نفر farji ilbasara hal tara min futur thumma arji ilbasara karrataini malamai suka ce sau hudu Allah ya ce ai duba na farko ya ce ma tara fi khalqir rahman kaga tara anan duba ta farko kenan farji ilbasara duba na biyu thumma arji ilbasara karrataini duba na uku da na hudu to sai malamai suka ce wannan ya nuna duk abin da ka bincika shi sau hudu bai canja ba to ba zai canja ba duk abin da ka duba ka sake dubawa ka sake dubawa ka sake dubawa yana nan yadda yake ba matsala to ka sha hurumin ka babu matsala domin sau hudu Allah ya ce a duba halitta sama a gano in akwai matsala kuma an duba an sake dubawa an sake dubawa an sake dubawa ba a gano ba ma'ana dai ba za a taba ganowa ba ma tara fi khalqi rahmani farji albasar hal tara min futur thumma marji albasar karrataini yanqalibu ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir wani mawaƙi ce bana lakumu bana lakumu bila amadin sama'an wa zayyana hafa ma fi hafu ruju bana lakumu Allah ya buga ya gina muku bila amadin ba tare da wata tokarewa ba ko wata dirka ba sama'an wata sama wake kiya mai girma wa zayyana ha kuma ya mata ado fama fi ha furuju ko futuru babu wani tsaga ko yanka ko wata matsala na abin da ba a so a samu a tattare da sama Allah madaukakin sarki yayi wa sama kwarai halitta mai kyau kamar yadda ayoyi a gaba za su bayyana mana irin yadda ya mata ado zai ce wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha wa ja'alnaha laqad zayyana samaa dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish wa a'tadna lahum 'adaba as-sa'ir Allah ya ce wa laqad haqiqa zayyana sama ad-dunya mun kawata saman duniya lafazin ad-dunya mu'annas ne na al'adana idan aka ce al'adana na kusa kusa namiji ad-dunya ta kusa kusa ta mace to Allah ya ce haqiqa mun yi wa sama ta kusa kusa kwalliya wace ce sama ta kusa kusa malamai suka ce ita ce sama ta daya domin ta fi kusa izuwa ga duniya ta fi kusa izuwa ga mutane mutane suna hangota amma sama ta biyu da ta uku da ta hudu har zuwa ta bakwai waɗannan sun yi nisa mutane ba sa hango su musamman ma ga ita sama ta farko din ta riga ta rufe su to sama ta farko Allah ya ce yayi mata ado sai malamai suka ce wannan ya nuna sama ta biyu da ta uku har zuwa ta bakwai ba su da ado amma sama ta ɗaya tabbas tana da ado duk ayoyin qur'ani da suke magana akan an yi wa sama ado sai su ce sama duniya inna zayyana sama ad-dunya bi zinatil kawakib wa zayyana as-sama'a ad wa nan kuma yace wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha mun yi wa sama ta daya ado bimasabiha da waɗansu fitullu shine ma da yace lafazin ad-dunya bi ma'ana al-qurba ila al-ard saman da tafi kusa zuwa ga ƙasa ita ce sama ta daya bimasabiha da fitullu bi nujum sune taurari a wata ayar Allah yace bi zinatinil kawakib da ado irin na taurari domin waɗannan taurari da kuke ganin su fitilu ne ga sama kuma ado ne ga sama shi yasa imamu mujahid ya ce taurari amfanin su uku ne a duniya duk wanda ya ce maka suna da amfani na hudu ka ce ƙarya yake yi amfani na farko ga tauraro shine yawa saman duniya kwalliya ba za ka gane cewa tauraro kwalliya ba ne ga duniya sai ka tafi dawa sai ka tafi ƙauye nan hasken fitulun da suke kusa da mu su suke kashe idan mu ba mu hango hasken taurari amma idan ka je daji ko ka je wajen gari inda babu fitila za ka ga sama ta yi tar taurari sun mata ado kuma sun haskaka ta to da haka Allah madaukin sarki ya sa taurari dan su zama ado ga sama to sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sa su su zama tsaro domin daman yana daga cikin amfanin haske ya bada mai tsaro security an fi yin aikin barna a cikin duhu amma inda haske za ka ga cewa aikin barna yana da sauki to da haka Allah maɗaukin sarki bayan ya yi wa sama ado da taurari sannan ya sa su zama fitilu ga sama sannan kuma dan su zama tsaro wani ya ce to tsaro daga wa tsaro daga shaiɗanu kai kan ɗan adam baka da matsala da sama domin sama ta wa yaro nisa kai ba za ka iya zuwa ba amma shaiɗanu aljanu su suna iya zuwa sama to idan suka je za su yi barna a sama wannan taurarin su ne waɗanda suke ingizo su suke ƙona su domin a tattare da su akwai shokin a tattare da su akwai wuta mai ƙuna duk shaidani in yaje za su ƙona shi shine su da kansu suke faɗa wa anna kunna min ha maqaida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shahaban rasada da suna zuwa sama jannati su shillo shillo riya su je su sha sharhol yasu a sama su yi wasa su yi gada amma daga baya Allah ya hana haka suka ce faman yastami al-ana duk wanda ya je yanzu dan ya jiyo wata magana a sama ji lahu rasa da zai tarar da tauraro mai aman wuta yana jiran sa an timing ɗinsa kuma an ɗana shi da ka je kawai zai tashi ya harbe kai ya kona ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi tace aljanu da bokaye a duniya suna taimakekeniya don su batar da 'yan adam sai aljanu su sanya wa bokaye wasu ka'idoji ko dai su ce ka daina sallah ko ka rinka sallar ba alwala ko ka rinka luwaɗi ko ka rinka shan jini ko dai duk wani aiki na saban ubangiji to su kuma sai su rinka zuwa suna sato maka labarai daga sama domin mala'ikun da suke gudanar da duti a ƙasa a sama ta ɗaya station ɗinsu yake mahaɗarsu take inda suke tattara su tattauna su kuma rinka yin canjin aiki duti duti suke yi akwai mala'ikun da suke zuwa su kwana a duniya idan dare lokacin sallar isha sai waɗansu kuma su sauko su karɓe su aiki in lokacin asuba yayi wasu su sako su karbe su aiki manzo Allah yace ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil layl wa malaikatun bin nahar malaiku suna canjin aiki a cikin ku da dare da kuma wuni to waɗannan malaikun lokacin da suke tattaunawa ni na bar abu kaza kai kuma wani ka je ka ci gaba daga inda na tsaya waje kaza a sama ta ɗaya suke tattaunawa to shedanu aljanu idan suka zo suka sa bokaye suka yi musu abubuwan da suke so to su kuma sai su je wani ya hau wani wani ya hau wani wani ya hau wani sai su tafi sama dan su je su sato maganganu manzo Allah ya ce za su je su jiyo kalma kwaya ɗaya ta gaskiya amma sai sun haɗa mata da ƙarya 99 sai su zo su gaya wa boka da haka in boka ya gaya maka gaskiya sau ɗaya to ka shirya sai maka ƙarya 99 gaskiyar boka ɗaya ce ƙaryarsa ta fi yawa ƙaryarsa cikin ɗari ita ce kaso casa'in da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka suke yi to daga baya sai Allah subhanahu wataala ya hana musu wannan damar a lokacin da Allah yake so ya turo da Qur'ani dan ya zama shiriya ga mutanen duniya baki daya shine suke cewa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu san me yasa ba yanzu aka hana mu je sama shin ubangijin sammai da kasai nufinsa ga mutanen ƙasa shiriya ko nufinsa ya halakar da su domin duk lokacin da wata matsala za ta faru ga ƙasa sai wata alama ta bayyana a sama to da sai suka ɗauka cewa wannan hana musu damar su je sama dan su sato maganganun da suke zuwa su gaya wa matsafa da bokaye kamar wani abu ne zai faru a ƙasa amma wannan abin ba su tantance ba na alheri ne ko shari ko shakka babu na alkhairi da haka wannan yana daga cikin aikin da taurari suke a sama jifan aljanu da ake yi da su dan su kone su a lokacin da wani ya hau kan wani dan su je su jiwo maganganun mala'iku wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da waja'alna ha rujuman lishayatin da aya za ta ambata mana a gaba kuma shine abin da muke gani a wasu lokuta kaga wani tauraro ya girma a sama mai tare da wuta ko wanda ba haushi yake cewa tauraruwa mai wutsi a ganin ki ba alheri ko shakka babu aikin da yake shine zuwa ya jefa aljanu kuma ya kona su wannan aiki ne daga cikin ayyukan taurari wani zai ce to ya za a yi su zama ado kuma su zama jifa kuma su zama fitila duk a lokaci ɗaya malamai suka ce kafin a yi jifa da tauraro shi ado ne ga sama sannan kuma yana haske a sama amma lokacin da aka jifa da shi to kuma aikinsa ya ƙare sai dai kuma Allah ya yi wani a makwafinsa manzo Allah ya gaya mana lokacin da ya tafiya Isra'i da Miraji ya ce ya ga taurari girman su kamar ɗaki ɗaki amma mu a nan sama a duniya muna ganin su ƴan ƙanana ƙanana ba su fi kamar ƙwayar tsakuwa ba saboda sun mana nisa ne da ido amma inda zaka kusance su zaka ga girman su kamar daki daki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa adadin taurarin duniya adadin kofunan da suke gefen tafkin alkausara nasa wanda a ranar lahira duk wanda zai shiga aljanna cikin al'ummarsa sai ya sha daga wannan tafkin kafin ya shiga kuma duk wanda ya shiga ko ya sha kafin ya shiga shi da kishirwa har abada duk abin da zai sha sai dai ya sha dan sha'awa amma ba dan kishirwa ba na ruwa ko dukkan dangin abin sha amfani na uku na ƙarshe da taurari suke da shi shine alamomi ne dan ake gane hanyoyi mutanen da kamar yadda muka sha faɗa idan munasaba ta zo ba su da signboard a lokacin da suke tafiye tafiyensu ba za ka ga Hadeja road mai Maiduguri road Zaria road Katsina road ba su mutanen da yadda suke ganewa shine suna da ilimin taurari idan mutum ya kalli taurari in yana tafiya a daji to yana iya gane yanzu ya bu bangare kaza na duniya dama ko hagu ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa da haka inda yake so ya bi wannan tauraron shi zai nuna masa yanzu kana bangare kaza da haka kai bangare kaza shine Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr shi ya sanya muku taurari dan kuke lura da su a duhun teku da kuma duhu na cikin na kan tudu a lokacin da kuke tafiya ba ku gane ina kuka dosa ba ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين ما ليت رجوما أي مراجما أبن في أبن جيفا للشياطين كشيطانو إذا استرقوا السمع إذا سكت يساتو جم مغنغن ملائكو فإنه ينفصل شهاب عن الكوكب da zarar shiɗanu sun kusa sama don su sato maganganun mala'iku sai wani tauraro ya balle ya tsinke kalkabasi kamar tartsatsin wuta yu'khadhu minan nari wanda ake ciro shi daga cikin wuta fa yaqtulu al-jinniya aw yukabbilahu sai ya zo ya harbi aljani ya kashe shi ko kuma ya kone masa wani bangare na jikinsa ya shanye masa shi la anna al-kawkaba yazulu an makanihi mala yace ba wai yana nufin tauraron ne ga baki ɗaya yake fita ba a'a wani bangare ne daga jikin tauraron yake tsinkewa ya zo ya wannan aiki amma shi tauraron yana nan yadda yake Allah ya ce wa atadna lahum lalle mun tanadar da su shedanu azaba sa'id azaba ta wuta abin nufi azabar wuta wuta mai tsananin kuna malamai suka ce ko shakka babu Allah ya ce ya halicci aljanu da wuta wal janna khalaqnahu min qablu min narin samum wa khalaqal janna min marijin min nar to amma tare da haka kuma wuta tana iya kona aljanu domin waɗannan taurarin da muka ce suna kona aljanu ai wuta ce sannan kuma lahira in an je aljanu za a sa su a wuta to kenan wuta tana iya kona wuta shi yasa ɗaya daga cikin malaman magabata ya ce wuta hawa hawa ce dan karka ruɗu. domin aljani zai iya maka ƙarya ce shi wuta ba za ta kona shi ba dan ai shi da wuta aka yi shi a'a wutar hawa hawa ce wata tafi wata zafi akwai wutar da in aka sa ta a wata wutar ita kanta sai ta ɗanɗana kuɗata. wata nau'i ne ƙololuwar nau'i na wuta wanda yake iya ƙona wutar duk da ba shi ba shine nau'us sa'ir duk inda ka karanta a ƙur'ani ayar da take magana akan za a shiga wuta musamman in ta zo magana akan aljanu sai ta ce sa'id sa'id sa'id ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi algharur sai ce inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir domin nau'in wuta ta sa'ir tana kona wuta duk wacce bata kai ta ba to haka nan anan sai Allah ya ce wa atadna lahum mun tanadar ga su shaydanu azaba sa'ir azaba ta wuta irin sa'ira wacce za ta kona su sai Allah ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا هكذا دكا وأن سكا كافر شيء بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم تنا ننتنا جرنسو wa bi'sal masir da makoma idan ta zamo ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu sallace mu idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayb كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قدير إذا ألقوا فيها إذا أكجيف سوكا فري أتكن وتر جهنم سمعوا لها شهيقا سيسجيت تنا ششيكا ma'ana shasheka tana huci tana gunji tana gurnani malai ce sautan munkiran abin nufi za su ji tana wani sauti mai muni ka sautil himari kamar muryar jaki ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa wuta iko tana magana ya ba wa wuta iko tana ji ya ba wa wuta iko tana gani Daka ƴan ‘yan wuta idan aka jefa su a cikin wuta za ta ke yin gunji tana gurnani su kansu za su ji a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira idza ra'atuhum idan wuta ta gano ƴan wanda za a jefa a cikinta tun kafin a jefa su a cikinta sami'u laha taghayyuzan za su ji laha a gare ta tagayyuzan hucin fushi wa zafiran da gurnani da gunji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wutar jahannama tana da linzami guda dubu saba'in kowane linzami mala'iku dubu saba'in suke rike da shi kaga karfi irin na mala'ika amma idan ta yi kuka ta yi gunji sai ta watsar da dukkan mala'ikun sai dai su tashi su sake rike ta da haka wuta tana ji wuta tana magana ana ji ko kuma wuta tana magana ana amsa mata ubangiji ya ce yau mana kulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu hal mazid tuna musu ranar da zamu ce da wutar jahannama kin cika wa kulu sai ita kuma ta ce hal mazid Allah akwai ƙari ne kaga tana ji tana magana tana gani izara'athum to da haka Allah subhanahu ta'ala mai iko ne ya halitta wa abin da bayi da rai ji ya halitta masa gani kuma ya bashi ikon magana hannuwa za su yi magana kafafuwa za su yi magana kai hatta fatar jikin ɗan adam za ta yi magana wanda a nan duniya ba sa magana shi ɗan adam ɗin ne ɗungurungun ɗinsa yake magana amma akwai ranar da hannu da kafa da baki a baki zai rufe hannu da kafa su yi magana fatin jiki duk su yi magana yau ma naktimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu shahida alaihim sam'uhum وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ma'ana ubangiji subhanahu wataala mai iko ne yasa wuta ta magana wannan ba abun mamaki bane ga Allah da haka in aka jefa yan wuta a cikin ta sami'u laha shahiqan za su ji ta tana ƙara da kuka amma irin na jaki wa hiya tafur a lokacin da take tafarfasa take zababbaka ai tagali take tafasa takadu irz ya rage tamayyazu ta tsatsage mala ce bi ta'in wahida wa quri'a ta tamayyazu da ta'un guda ɗaya a wata kira'a da ta guda biyu duk inda kaga fi'ili mudari ya fara da ta'un guda ɗaya suka ce asalinsa ta'un guda biyu ce kamar tanazzalu ta tanazzalu an gane ko kamar tamayyazu ta tamayyazu da haka a wata kira'ar an karanta da ta'un din guda biyun a madadin guda ɗayan akan cire guda ɗayan ne dan ya zama an samu saukin faɗa a baki kiris ya rage wuta ta tsatsage min al saboda tsananin fushi da take yi na san ta kama kafirai ta cinye makiya Allah ay ghadaban al-kufari saboda haushin kafirai da take ji kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata wani dami na mutane ai jama'atun taron jama'a minhum na kafirai sa'alahum khazanatuha sai masu tsaranta sun tambaye su su'ala tawbikin tambaya irin ta kure da cusa haushi alam ya'tikum Nazir shin mai gargadi daga wajen Allah bai zo muku ba ai rasulun manzo yunzirukum azaballahi ta'ala wanda zai gargade ku gabaran azabar Allah malamai suka ce wannan abin da ke nunawa ne. na farko Allah subhanahu ta'ala ba zai jefa yan wuta ɗaiɗaikunsa a cikin wuta ba a'a ma'ana ba ɗaiɗai da ɗaiɗai ake jefa mutane a wuta ba ana jefa su ne jama'a jama'a kullama ulqiya fiha sai aka ce faujin kamar yadda a wata ce kullama dakalat ummatun la'anat uktaha jama'a jama'a ake jifa mutane a cikin wuta ba ɗaiɗai ba shine wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran wannan ayat tana nuna mana haka dan idan aka je lahira aji aji za a yi na masu laifi a ware kafirai baki ɗayan su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun to sannan su kansu kafirai kuma a zo a raba su aji aji domin cikin kafirai akwai kafiran da suke tsafi akwai kafiran da suke cin riba akwai kafiran da suke dukkanin wani abin da Allah subhanahu wata'ala baya so wanda ya shafi mu'amala ta biyan bukatar saduwa to haka za a zo ana wawwarewa za a faro tun daga zamanin annabi adamu duk kafiri mazinaci a ware shi duk kafiri mai shan giya a ware shi duk kafiri maciyin riba a ware su duk kafirai yan luwa'i duk kafirai mata yan maɗigo duk ai ta warewa sai an gama ware su duka an hada su da yan uwansu tun daga farko har ƙarshe to sai a fara ingiza su wuta kuma wutan nan tana da kofa guda bakwai kamar yadda aya ta faɗa cikin suratul hijri wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum kofofin wuta guda bakwai ne wannan kofar maciya riba za su shiga wannan kofar matsafa za su shiga wannan kofar yan luwaɗi za su shiga wannan kofar kaza za su shiga haka za a ware a ta ingiza su shine ma'anar kullama ulqiya fiha faujun sannan ayar tana nuna mana cewa wuta akwai masu tsaranta akwai masu kula da ita masu kula da ita sune mala'iku kuma adadin su guda goma sha tara ne ubangiji ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أو تاريتي عليها تسعة عشر ملائكو قدا قوم شاتر سكيت على متاع كما الله يتي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولن ملائكو ما سكرفيني sannan masu kaushin hali ne ba su san wani abu sunansa magiya ko tausayi ba su kawai an halicce su ne don su dake ka yadda idan kana jin yunwa aka aka aje maka abinci idan ka yake rufewa har sai ka ji ka koshi to haka in aka aje musu kafuri a gaban su burin su kawai su ga sun yi lagalaga da shi to sannan ayar tana nuna mana adalci na ubangiji ubangiji baya wa wani dan adam azaba da wuta sai ya tsayar masa da hujja da haka su mala'ikun da suke cikin gidan wuta dan tsaranta da azabtar da wanda suke cikinta farko idan aka ingizo kiyar yan wuta kan su fare musu azaba sai sun tambaye su alam ya'tikum nadhir me gargadi bai zo muku ba domin Allah ya faɗi ka'idar wa ma kunna mu'azzibina hatta ba'asa? rasula ba ma azaba sai mun aiko manzo to da haka su mala'ikun sai sun tambaya shin wannan manzo bai zo ba shine a wata ayar cikin suratul zumari hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin anan ma sai su ce bala qad ja'ana nazirun tabbas dan aikin Allah ya zo mana an gaya mana karmi kaza karmi shirka karmi sata karmi zina karmi shagiya karmi kaza karmi kaza duk in mun yi za mu shiga wuta amma muka kunnen uwar shego muka aikata to kaga hujja ta gama tabbata mala'iku sun tsayar musu da hujja bayan hujjar da Allah ya tsayar musu domin Allah ya ce wa min ummatin illa kala fiha nazir ba wata al'umma daman a duniya face sai da muka tura musu mai gargaɗi to da haka mala'iku za su gaya musu wannan su kuma za su ba da amsa kad ja'ana nadhirun amma fa kazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin kabir fa kazzabna sai muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allah min shay'in da dai Allah bai saukar da komai ba abin nufi ma ja'ana min bashirin wala nadhir ubangiji zai ce fa faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir shine qalu bala qad ja'ana nadir muka karyata wa qulna muka ce ma nazzalallahu min shay to anan ne sai mala'iku su ce in antum illa fi dalalin kabir to ai lalle ku kuna cikin bata mabayyaniya maganar a tausaya muku maganar a hana ku shiga wuta wannan ma bai taso ba malam yace ya tamilu ay yakuna min kalamil mala'ikati zai iya yiwa wannan magana ta zama maganar mala'iku ce daga farkon aya qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay wannan kam duk malamai sun yarda maganar yan wuta ce amma in antum illa fi dalalin kabir maganar mala'iku ce a wani kaulin kuma aka ce kafirai ne da kansu za su gaya wa kansu haka lalle in haka ne mun zama cikin bata mabayyaniya mun cancanci mu shiga wuta ma'ana sai da kansu sun ba wa kansu da kansu amsa kuma sun yi wa kansu da kansu shaida cancantar Allah ya musu azaba shine Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها قاتلون da haka zai iya yiwa maganar mala'iku ce zai iya yiwa kuma maganar yan wuta ne su da kansu i junansu malai ce hina ukhbiru bit takzib a lokacin da suka gaya wa mala'iku cewa sun karyata mala'iku sai su gaya musu wancan wa an yakuna kuma zai iya yiwa min kalamil kuffari maganganun kafirai ne amma lin nuzuri ga masu wa'azi a nan duniya mana a duniya idan an musu wa'azi a madadin su imani sai su cewa da annabawan batattu ne kamar yadda mutanen annabi nuhu suka ce da shi قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين أو تعاير ما نراك إلا في ضلال مبين معناه إنا لنراك في ضلال مبين للي منا جننك تكيم أتا وتتكي مبينيا da haka zai iya yiwa wannan ya zama maganganun kafirai ne amma a nan duniya irin maganganun da suke gaya wa manzanni maganganu na batanci maganganu na wulakanci don su yin imani Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta Salamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta ce assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum malam ka ce a attaura sunan wannan sura kamar na alƙur'ani mana ana kiranta da suna suratul mulki ko suratul maliki an gane ko idan aka ce suratul mulk saboda kalmar mulk din ta zo tabarakallazi biyadihil mulk kuma akan ce suratul maliki idan aka ce suratul maliki saboda dukkanin wanda mulki ke hannunsa shi ma ya zama mai mulki to shi kuma mai mulki sunansa maliki to da ka Allah biyadihi mulk kuma huwa al-malik wannan suna yadda yake a cikin ƙur'ani haka yake a cikin attaura ga wannan sura ta tabaraka to shi mai tambaya yana cewa wai na ce kamar a attaura sunan wannan sura yayi daidai da yadda sunanta yake a cikin alqur'ani sai ce shin kowace sura ta qur'ani akwai ta attaura a'a wannan a fili yake in kowace sura ta qur'ani akwai ta a cikin attaura to kenan attaura tana da qur'ani da kuma me ƙari kenan akwai dai surorin da a alqur'ani aka yi ishara cewa akwai su a attaura ko kuma kalmomin da suka zo a alqur'anance wanda qur'ani ya nuna cewa a cikin attaura ma akwai irinsu kamar bayanin sufofin annabi da sufofin sahabbansa da Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله wa سيماهم في وجوههم min اثر السجود sai Allah ce zalika masaluhum fit tawrati wannan sifofin nasu duka da kuka ji a Qur'ani a ƙarshen suratul Fatih fit tawrati akwai su ma a Tawra to haka nan wa masaluhum fil injil sifofin su kuma na linjila su kuma ka zar'in aka raja shat'ahu fa azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عبد الله بن بن حديث إمام البخاري ده مسلم suka rawaito an tambaye shi aka ce gaya mana sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Attaura, taura domin shi Abdullahi dan Amr dan As da aka je yakin Yarmouk a yakin yarmuk ya tsinto wasu takaddu na attaura an gane ko to waɗannan takaddu na attaura da ya tsinto sai yake research a kansu yake bincike da karanta su sai samu da yawa daga cikin ayoyin attaura sun yi kama da ayoyin qur'ani to shine sai wani sahabi yake tambaya sai ce to tunda kai ka taɓa tsintar takaddun attaura kuma ka yi research a cikinsu. dan Allah gaya mun sifofin annabi Muhammad na attaura tunda Qur'ani ya ce akwai sifofinsa a attaura sai ce na'am wallahi innahu la mawsufun fit tawrat bi ba'di sifatihi fil Qur'an yace na rantse da Allah kwarai ku an sifanta annabi Muhammad a cikin attaura da irin sashin sifofin da aka sifanta shi da su a Qur'ani a attaura akwai ya ayyuhar rasulu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin laysa bi fazzin wala galil sammaytuka almutawakkil anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkil laysa bi fazzin wala galil wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a bal ya'fu wa yaghfir kaga wannan aya ce mai tsaugata a cikin attaura amma idan ka binciki qur'ani zaka ga akwai makamancinta a cikin suratul ahzab da kuma cikin suratul fati inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira an gane ko litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila a cikin suratul Fati a cikin suratul ahzab ya ayyuhar rasul inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira to kaga waɗannan ayoyin sun yi kama da waccan ayar cikin at-taura imamu ahmad ya fitar a cikin littafin zuhudu daga jabir dan abdullahi daga umar dan jabir dan abdullahi haka ne yake cewa wata rana manzo Allah ya ga takaddun at-taura a hannun Umar dan Khattab Umar yana yin bincike yana research kuma Umar yazo yake cewa manzo Allah kalli ga wasu ayoyi a cikin at-taura da kamannin irin su a cikin Al-Qur'ani manzo Allah bai ce a'a ba bai ce baba ba amma sai dai kishin annabawa sai ya motsa sai manzo Allah ya ce alam ati biha bayda naqiya yanzu duk abin da nazo muku da qur'ani bai ishe ku ba sai kuna wani binciken at-taura sai ce wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai da Musan da aka saukarwa da attaurar da kansa yana nan a raye yau attaurar ba za ta yi masa amfani ba domin expiring date ɗinta ya riga yayi ta riga ta gama aiki yanzu zamanin alqur'ani amma annabi bai yi musun cewa akwai ayi a taura irin na qur'ani ba to haka nan suratul suratul saffi ta yi bayani akan linjila kuma ta faɗi cewa akwai sunan annabi nan ahmad a cikin linjila kenan a cikin linjila ma akwai me kamanceceniyar ayoyi da na alkur'ani ubangiji subhanahu wataala ce wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad wannan fa duk ne ake mana na aya ce a cikin linjila ubangiji yake ba mu labarin ta a qur'ani tana yayin da isa dan maryam yace da banu isra'ila ya ku banu isra'ilawa ni dan aiken Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskata duk abin da ya gabace ni na attaura da sauran littattafan da suka shuɗe kafin ita sannan wa mubashiran bi rasulin ina kuma albishir da zuwan wani gawurtaccen manzo ya ati min ba'adi da zai zo bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad ayar asalinta a cikin linjila take amma Allah ya kotin ɗinta ya kawo mana labarinta a cikin me Qur'ani to da haka ana samun irin wannan a samu ayoyi a cikin attaura ko ma surori sukutun a cikin injila akwai kuma ayoyin da Qur'ani kadai ke gare su babu a attaura babu a linjila wa zai gaya mana daya ko sura suratul fatiha lokacin da ta sauka manzo Allah ya ce mala'ikan da ya kawo min ita ya gaya mun. Laisa fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi mislaha ita fatiha babu a taura babu a babu a zabura wata sura kamata. qur'ani kadai yake da irin suratul fatiha shi yasa Allah ya masa kirari da cewa wala qad atainaka sab'an minal masani wal al azim mun baka littafi a sura ne ayoyi guda bakwai banda kai ba mu taɓa ba wani annabi irin ta ba amma akwai surorin da an bawa annabi an bawa wasu annabawan irinsu ko dai iri ta fuskar hukunci tare da bambancin lafazi ko kuma iri ta fuskar lafazi ko da kuma hukunci ya bambanta yanzu misali ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas wai wa katabna alaihim fiha ne yake nufi mun rubuta wa har yahudawa a cikin attaura cewa annan nafsa bin nafsa har izuwa wal juruha kisaso kuma akwai a qur'ani ma'ana ya nuna cewa a qur'ani annafsu bin nafsi a attaura ma annafsu bin nafsi al'ainu bil aini a qur'ani a attaura ma al'ainu bil aini a qur'ani al'uzn bil uzn a attaura ma al'uzn bil uzn a attaura as-sinn bi sin a qur'ani ma was-sinn bi sin a qur'ani wal juruha qisas a attaura ma wal juruha kisa. shi yasa Allah ya ce dan me yahudawa za su rinka kawo ma ƙara kawai so suke su fata ma lokaci su yi wasa da hankalinka inda gaske ne ai a taura ma duk abin da muka gaya maka a qur'ani na hukunci akwai a ta inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-taura fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin da haka dai ana iya samun irin wannan aya a taura aya a lijila hukunci a taura hukunci a linjila kuma akwai irinsa a cikin alkur'ani yanzu misali azumi a cikin qur'ani ba ya akwai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu ba to a taura ma akwai haka shi yasa qur'ani sai ya cike da cewa kama kutiba alal ladzina min qablikum yadda aka gaya muku a cikin qur'ani cewa azumi wajibi ne an wajabta muku a taura ma an gaya musu haka a linjila ma an gaya musu haka to da in kai ta wannan kalace kalacen zaka ta kalato ayoyi da yawa wanda qur'ani ya nuna akwai anan akwai a can surori da yawa qur'ani ya nuna akwai anan akwai a can akwai kuma waɗanda akwai anan a can babu shi yasa qur'ani ya zama shakundum ma'ana shi ya haɗiye taura ya haɗiye linjila kuma ya yi ƙari amma su ka ba haɗiye shi ba na ma su yi ƙari sun dai samu wani kaso na ciki Allah ya sa mu wannan ban ne takarda ta gaba a satin da ya wuce akwai waɗanda suka yi mana ƙorafi kuma da tambaya akan matsayin mahaifinsu wanda yake ta'amuli da kwaya da irin yanayin da yake suke fama tare da shi da kuma irin mataki da suka ce suna so su ɗauka wanda duk a wancan lokacin dai na yi bayanai iya wanda Allah ya hore mun zan iya yi a wancan lokacin to bayan mun tashi akwai wani bawan Allah da ya tare mu a hanya shi ma'aikaci ne na NDLEA ma'ana hukumar da take kula da sha'anin shaye-shayen ƙwayoyi da mashayen ƙwaya sai yake cewa inda zai yi kyau a ba waɗannan yaran shawara mana in gyara suke so a ɓangaren hukumar ndlea akwai ɓangaren da ake admitin ɗin mutane masu shan ƙwaya idan kana da wani wanda yake mashayin ƙwaya za ka je ka kai su zo su kama maka shi su je su tsare maka shi su ladab su tarbiyantar da shi tarbiya irin ta ya daina ba wai a je a ɗaure shi a ta duka ba a'a kun san shi shan ƙwaya kaman shan nonon uwa ne ba ta ne duk wanda ya sha nonon uwa ya sha kwaya ba fa ma'ana idan kana so mutum ya daina shan nonon uwa ya ake masa sai an yaye shi to shi ma dan kwaya sai an yaye shi ba rana ɗaya ake tsinke shi ba bi ake a hankali a hankali qur'ani ya nuna haka in ka ce dan kwaya ya daina shan kwaya rana ɗaya zai iya shiga wani garin wani ma zai iya rasa rayuwarsa domin wani da ya ci abinci wanda ya sha kwayar yana iya zama bai ci abinci ba amma ba zai iya zama bai sha kwaya ba ta riga ta kai shi gargara shi yasa Allah da ya zo ya tadda mutanen Makka suna shan giya ba a rana ɗaya ce su daina shan giya ba dan an ce su daina shan giya rana ɗaya wasu ba za su shiga musulunci ba ta riga ta kama ransu amma sai da Allah ya bi mataki hudu sannan ya yaye su na farko aka ce su daina sha in za su yi sallah to kuma duk da rana ana sallah sai ta koma shi da yaushe da daddare da daddare ne ba sallah to da haka dan kwaya matakin farko rage masa lokacin shan ta ake yi to sannan sai a zo kuma a rage masa gram din da yake sha in yana shan gram goma dawo da shi takwas da kyar zai hakura a takwas din to amma ana nan ana nan ya saba da takwas sai ka sake zabtare uku sai ya dawo biyar ana nan ana bashi hakuri ana rarrashin sa sai ka dawo da shi uku daga nan sai a dawo biyu sai a dawo ɗaya sai a dawo baya sha sai a zauna lafiya amma rana ɗaya ka ɗauke shi daga kan kwayar to ƙarshe zai iya rasa rayuwarsa ko kuma dai ya shiga wani hali da haka ubangiji subhanahu wataala ya koyar da haka ta yadda ya bi matakai na hana jiya to da haka suka ce yace ce yake cewa a gaya wa waɗannan bayan Allah in suna son wannan to yana ba su shawara su je ita ma'aikatar da take kula da haka din za su tarar da haka da dukkanin shawarwari ƙwararru za su iya ba su akan wannan wanda hakan ko shakka babu zai zama alkhairi gare su da su da shi mahaifin nasu kada su damu da yanzu baya so daman galibin aikin alkhairi me wanda in kana so ka ceto mutum shi gani yake kamar cutarsa za ka yaro lokacin da kake so ka yaye shi ka raba shi da nonon uwa gani yake cutarsa za a yi yayi ta kuka kenan yayi ta kaza to amma in ka bar shi da nonon nan ya tashi to kuma ba zai san kiman naman kaza ba da sakwara da shi saboda shi wancan ya sani amma da kansa daga baya in ya gano daɗin naman kaza da sakwara zai san a can daman ashe ɓata lokaci yake ga tsantsar abinci to amma Allah ya san a wancan lokacin wancan ne ya dace da shi to da shi ma yanzu kila za ku iya kama shi za ku kai shi ya ta tsine muku Allah ya tsine muku albarka sai ku ce baba mun gode wata ran zai zo ya shi muku albarka ku kai shi a daure shi a ladabtar da shi ya daina sha in ya zama mutum ya dawo cikin hayyacinsa idan ya zo watan wata ran ya tuna sai ya muku addu'a kai kuma ko bai muku addu'a ba ubangiji subhanahu wataala zai muku albarka da ka kar ku taba wa bacin ransa dan yi masa wannan alkhairin da ka nima ina ba da shawara da dukkan wanda yake fama da irin wannan matsala bai kamata mu rinka barin yan kwaya a cikin unguwannin mu ba zai zama suna harban waɗansu suna kuma yaɗa barnar sannan su dilolin sai da kwayar har yanzu suna da customers amma in ana kwashe su ana mai da su suna gyaruwa suka gyaru za a zo a wayi gari ma dilan kwaya sai ya kasa ta yarsa mai siya su yan kwayan da kansu su za su zo su nemo dilolin da suke sayan musu su ba su kashi domin idan mai shan kwaya ya gano illar kwaya shi da kansa yake lalata ta lokacin da sahabbai suka gano illar giya Allah ya haramta musu ita a matakin da za su iya hannuwa suka hannu su da kansu suke fasa tulun giya amma da in ka fasa a bakin ranka ka taba musu ita lillahi lazi ba za a wanye lafiya ba amma da kansu da suka shiryu suka gane ta su da kansu suke zuwa su fasa tulun amma yanzu kai ka shiga mashaya ka ce za ka fasa tulu ba kai sa ba in ba a yi wasa ba sai sun baka kashi mashayan amma in su suka shiri da kansu to su za su je su fasa kayansu da kansu da haka ina ba da shawara waɗannan 'yan uwa Allah madaukin sarki ya ba ku ikon ku yi wannan aiki to ina jin wannan shine takardar da muke da ita ta ƙarshe akwai wata takarda da aka bani amma ban gane ta ba Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah